wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sam bidiyo a wannan bidiyon zan nuna muku wani sabon application wanda zai wanda zai maida muku kyamar waya ku da koma kamar wallpaper waya ko kamar yadda yake gani wallpaper da ta kasance a kan wayan nan ka gani da wannan wallpaper ta kasance a kan wayan nan to zaka iya baida kyamar ka wato abinda kyamar ka ta haska maka ya koma shi ne wallpaper ka live wato live wallpaper kana kana baka kunna kyamara ba amma dai kyamar waya ga abinda waya take dauka a baya shine wallpaper ka shine zai kasance a fefar ka to da kan uwa idan baka danna mana subscribe ba ka manta ka danna subscribe kana kuma ka danna alamar ka domin ka ka kasance da dukkan shirye-shiryen mu da zaran mu ka manta kuma sannan ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka yawa dan uwa bari mu bari mu nuna muku wannan application din kuma sannan zamu saka muku link din wannan application din a kasan description na wannan bidiyon gashi nan application din ga nan tunansa transfer screen gashi nan transfer screen ina yin kilikin akan shi haka da fari idan ka gama dalolin ɗinsa kai tsaye za ka yi kilikin akan shi haka ka shige shi kamar haka yawwa sai mu taɓa continue yawwa bayan nuna wannan ga hannun zai gama sacin bari mu jira ya gama sacin yau bayan ya gama sacin to ba kowane zan taɓa zamu zama taɓa wannan na farkon ne gashi nan haka don mu saita wannan wallpaper za mu ba shi allowance ko kuma ce permission yawwa za mu zo mu taɓa wannan yau ga nan transport wallpaper da shi nan sai mu taɓa wannan set wallpaper ɗin nan ga nan kuma kana ganin abin da yake haskawa a baya ga nan kana ganin abubuwan da yake haskawa a baya to kai tsaye za mu iya taɓa shi kamar haka mu taɓa set wallpaper sai mu taɓa home wato a home muke son ya ajiye mana to shi kenan ya riga ya sai canza wurin mu fita gani yawwa ka gani inda muka ka ga inda yanzu kamarar mu ta koma kaga yanzu yadda wallpaper ta koma kaga yadda yanzu wallpaper ta koma tana haska mana abin da ke baya abin da ke ne ya kasance yanzu wallpaper mu to kai tsaye zaka iya wannan aikin da wannan application din da muka kawo muku yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon nan karka manta ka danna wani alamun subscribe kana kuma ka danna alamun karrawa domin kasance da dukkan shirye-shiryen da zaran mutu haka manta kuma sannan ka danna alamun like idan bidiyon ya burge bidiyon ya ka sai mu da bidiyo na gaba